daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahimi masu sauraro kun kamo radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan tehran musha ba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za zamu gabatar muku da yadda allah su ne labarin duniya da dume su muna kuma ɗauke da shahin ba labaru sai shirin nan na ko kun san sai mu kawo muku shirin ko na murai masu sauraro sannan sai mu karkare da afirka a yau muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan shirye-shiryen ɗaya bayan ɗaya na ba da jima ba za a fara jin labarin duniya labarin duniya da farko ga kanunsu falasina da dama sun yi shahada a gaza kasashen afirka sun ce ba domin sadaukar da kansu ba da faransa bata samu 'yanci daga 'yan nazi ba ƙasar Kanada ta mayarwa da zababben shugaban amurka martani a kan mai da ita wata jiha ta amurka to yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarin Inawa da dama sun yi shahada a gaza a daidai lokacin da yakin gaza yake cika kwanaki 460 da farawa sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da kai harhare a sassa mabata na yankin da hakan ya sa aka sami shahidai da dama majiyar kiwon lafiya a yankin ta gaza ta ce da jiya talata zuwa yanzu an samu shahidan da sun kai 49 yayin da a can yankin yammacin kogin jordan kuwa 'yan mamayar ke ci gaba da kai hare-hare mabambanta tashar talbijin ɗin almayadin ta ambaci cewa falasina goma sha takwas sun yi shahada a sanadiyar wani hari da 'yan mamayar suka kai wa hemomin da ke ɗauke da 'yan gudun hira a yankin hanunus a kudancin gaza daga cikin waɗanda suka yi shahadar da akwai ƙananan yara takwas har ila yau an sami wasu shahidai hudu wasu kuma da dama suka jikkata a harin da jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai wa yankin hayu tufa a arewacin birnin gaza wasu yankunan na Falas Inawa da suka fuskanci hare-haren sojojin sahiyoniyar sun hada da hayu zaitun a kudu maso gabashin birnin gaza da kuma yankin wato bi'ru saba da hayu raduwan a arewacin zirin na gaza har ila yau jiragen sojojin mamayar sun kai wasu jerin hare-haren a kudancin yankin basra a cikin birnin gaza da kuma a tsakiyarsa a wani hari da 'yan mamayar suka kai wa wani gida a jabaliya an samu shahidai da dama ya zuwa yanzu ƙididdigar ma'aikatar kiwon lafiyar falasinawa ta sanar da cewa adadin shahidai a tsawon yakin sun kai dubu da biyar waɗanda suka jikata kuwa sun kai dubu ɗari da sai dai da akwai wasu dubban shahidai kwanci a ƙarƙashin baraguzai da ba iya fito da su ba saboda rashin kayan aiki da kuma ci gaba da kai hare-hare babu ƙaƙƙautawa da 'yan sahiyoniya suke yi ƙasashen afirka sun faɗa wa faransa cewa ba domin sadaukar da kansu ba da faransa ba ta samu 'yanci daga 'yan nazi na jamus ba ƙasashen chad da senegal sun yi wa faransa tuni akan cewa ba domin sadaukar da kan da ƙasashen na afirka suka yi ba to da faransa bata samu yanci daga mamayar da 'yan nazi suka yi mata ba ƙasashen biyu na afirka dai sun yi tur da furucin shugaban faransa emmanuel macron da ya ce ƙasashen afirka sun yi wa ƙasarsa wato sun ƙi wa ƙasarsa godiya duk da cewa ta taimaka musu a faɗa da ta'addanci macron ya ce shiga cikin yaƙi da ƙasar tasa ta yi a wajen faɗa da ta'addanci a yankin sahel tun shekara ta 2013 daidai ne amma kuma shugabannin nahiyar ta afirka sun mance da wannan taimakon da faransa ta yi musu kuma ko godiya ba su yi mata ba shugaban ƙasar ta faransa dai ya bayyana haka ne a yin ganawar shekara-shekara da yake da jakadun ƙasarsa inda ya ƙara da cewa ba domin wancan tsoma bakin na faransa ba to da waɗannan shugabanni a yanzu ba su sami damar da za su yi mulkin ƙasashe masu 'yanci ba shugaban ƙasar ta faransa ya yi magana cikin izgili yana mai cewa wannan ba shi da muhimmanci lokacin da za su yi godiya zai zo bugu da ƙari shugaban ƙasar na faransa ya ce janye sojojinmu da muka yi daga ƙasashen afirka ya kasance ne ta hanyar yin shawara da waɗannan ƙasashen inda iyaka mun ba su damar su fara sanar da yin haka saboda mu mutane ne masu ladabi da alama shugaban ƙasar ta faransa da yana yin ishara ne da ƙasashen senegal da chadi da su ne na bayan nan da faransa ta janye sojojinta daga cikinsu sai dai chadi ta yi watsi da faracin na shugaba macron tare da cewa ya kamata faransa ta koyi girmama mutanen afirka ƙasar kanada ta mayar da martani akan barazanar da donald trump na amurka na mayar da ita wata jiha ta ƙasarsa ƙasar kanada ta bakin firaministan ta mai ban gado justin trudeau da kuma ministar harkokin wajenta milan juli sun ce ko kaɗan ƙasar ba za ta taɓa miƙa kai ga barazanar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka yake yi na shigar da ita a ƙarƙashin amurka ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta amurka da donald trump wanda ya gabatar da jawabi a jiya talata ya bayyana cewa mai yiwuwa ne amurkan ta ƙwace iko da ƙasar canada ta mayar da ita jiha daga cikin jihohinta tare da bayyana shugaban ƙasar justin trudeau a matsayin gwamna donald trump ya yi barazanar amfani da makamin tattalin arziki a kan ƙasar ta canada wacce ya ce kacokau ta dogana ne da amurka wajen ba ta kariya ta fuskar soja firaministan canada justin trudeau ya ce ko kaɗan Kanada ba ta taɓa zama jiha a ƙarƙashin amurka ba to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran sojojin labanon suna ci gaba da shimfiɗa ikonsu a yankunan da sojojin mamaya haramtacciyar ƙasar isra'ila suka janye a jiya talata dai sojojin na ƙasar labanon sun isa yankin ra'asun naƙura da alamu sha'ab bayan da sojojin mamaya haramtacciyar ƙasar isra'ila suka janye daga cikinsu bugu da ƙari sojojin na labanon sun isa yankunan baitulif da dair harfa a garin bintul wato bintu jubail da sojojin mamayar na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka janye da hakan ya bayar da dama ga sojojin labanan su shiga ciki tun a jiya talata ne dai sojojin kasar ta labanan suka fara isa duk wasu yankunan da sojojin mamayar suke janyewa daga cikinsu a wata sanarwa da rundunar sojan ƙasar ta labanan ta fitar ta bayyana cewa sojojin za su ci gaba da shiga cikin yankin naƙura kuma suna ƙoƙarin gano abubuwa masu fashewa da 'yan mamaya suka bari ta hanyar aiki tare da rundunar shimfiɗa zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato unipel da kuma kwamitin ɓangarori biyar da ke sa ido a kan tsagaita wutar yaƙi rundunar sojan ƙasar ta labanan dai ta yi kira ga 'yan ƙasar faran hula da su nisanci shiga cikin wannan yankin har zuwa lokacin da sojoji za su gama shiga cikinsu. a wani labari mai alaka da wannan shugaban gwamnatin labanan najib mikati ya bayyana cewa ya faɗa wa ɗan saƙon amurka wajabcin ganin isra'ila ta dakatar da ke ta tsagaita wutar yaƙi hakanan kuma ya ƙara da cewa sun faɗa wa ɗan saƙon na amurka cewa ci gaba da zaman sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila a cikin ƙasar ta labanan bayan gushewar kwanaki shida daga tsagaita wutar yaƙi ba abu ne da za a lamunta da shi ba ƙarshen labarin duniyar kenan. to madalla yanzu sai a gya zama domin a jerin shirye-shiryen da muke da su daga kan sharhin bayan labaru ko kun san muryoyin masu sauraro da kuma afirka a yau wanda da shi shine muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya To sharhin namu a yau zai mai da hankali ne kan ziyarar da shugaban kasar Iran ke shirin kaiwa kasar Rasha inda ake sa ran za su sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsawon shekaru tsakanin kasashen biyu. Iran dai da kasar Rasha za su sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa a tsakiyar watan Janairu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya bayyana cewa shugabannin kasashen Iran da kuma na Rasha za su rattaba hannu kan wata cikakkiyar yarjejeniya ta haɗin gwiwa ta dogon lokaci a birnin Moscow a tsakiyar watan Janairu da yake magana ga manema labarai a taron manema labarai na mako-mako a birnin tehran bagai ya ce yarjejeniyar tana da bangarori da dama ya karar cewa wani muhimmin bangare na yarjejeniyar ya hada da kasuwanci tattalin arziki makamashi da kuma bangaren muhalli da kuma batutuwan da suka shafi tsaro yayin da yake ishara da shawarwarin da kasashen biyu suka yi kan yarjejeniyar lokaci daban-daban a baya baga ya jaddada buƙatar sabunta yarjejeniyar domin ƙara ƙarfafa alaƙar tehran da kuma moscow kasashen nan da rasha a matsayin su na ƙawaye na kut da kut da a tsawon shekaru sun ƙara zurfafa dangantakarsu a fannoni daban-daban duk da cewa kasashen yamma sun kakaba musu takunkumai masu tsanani jakadan kasar iran a birnin moscow ya bayyana cewa shugaba masu pezeshkian zai kai ziyara ƙasar rasha domin rattaba hannu kan yarjejeniyar manyan tsare-tsare da ke a tsakanin ƙasashen biyu da yake magana a wani taro da ɗalibai na iran a birnin st petersburg kazem jalali ya ce jamhuriyar musulunci da rasha a shirye suke su sanya hannu kan yarjejeniyar shugaban iran zai tafi rasha a ranar 17 ga watan janairun nan kuma yayin ziyarar pezeshkian da takwaransa na rasha vladimir putin za su sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu in shishi a shekara ta 2001 ne tahiran da kuma moscow suka rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta dogon lokaci da ta shafi hulɗa da haɗin gwiwa yanzu ɓangarorin biyu suna yin shiri na ƙarshe domin daddale yarjejeniyar ta haɗin gwiwa wacce za ta iya tantance alaƙar da ke su a dukkan fannoni na shekaru ashirin masu zuwa har ila yau a nasa jawabin wakilin na iran a bayanin nasa ya bayyana cewa akwai mahimman ayyukan tattalin arziki suka hada da hanyar zirga-zirgar jirgin ruwa ta ƙasa da ƙasa daga arewa da kudu da kuma aikin mika iskar gas na kasar rasha zuwa iran jalali ya ci gaba da cewa kasancewar 'yan kasuwa da kamfanoni masu zaman kansu na iran a kasar rasha zai maka wajen bunƙasa dangantakar tattalin arziki a halin da ake ciki kuma ya yi ishara da al'adu tsakanin iran da rasha da kuma dangantakar da ke tsakaninsu iran da rasha dukkaninsu suna fuskantar takunkumin da kasashen yamma suka kakaba musu ba bisa ka'ida ba a cikin shekarun da suka gabata sun zurfafa haɗin gwiwar su a fannoni daban-daban a baya-bayan nan ne mataimakin firaministan ƙasar rasha vitali savaliyev da alexei overchuk suka ziyarci tehran inda suka gana da shugaban ƙasar pezeshkian da mataimakin shugaban ƙasar na farko muhammad reza aref da ministan kula da hanyoyi da raya birane farzade sadek yanzu manyan biranen biyu suna yin shiri na karshe don cikar yarjejeniyar haɗin gwiwar wacce ta tantance alakar da ke tsakanin su a dukkan fannoni na shekaru ashirin masu zuwa mataimakin ministan harkokin wajen kasar rasha ya ce yarjejeniyar da aka kulla mai zurfi tsakanin kasarsa da iran za ta hada da haɗin gwiwa a ɓangaren tsaro da yake magana da kamfanin lantarki labarai na tas na kasar rasha andrei rudenko ya ce ba zai bayyana cikakkun bayanai kan yarjejeniyar da ake sa ran kullawa a nan gaba ba zan iya cewa dai za su jibanci kusan dukkanin bangarori na yau da kullum na haɗin gwiwa tsakanin rasha da iran game da tsaro in shi shi har ila yau a nasa jawabin wakilin na iran ya bayyana mahimmancin ayyukan tattalin arziki da suka hada da hanyar zirga-zirgar jiragen ruwa ta kasa da kasa daga arewa da kudu da kuma aikin miƙa iskar gas na kasar rasha zuwa iran a ɗaya bangaren kuma batun siriya na kan gaba a ajandar ziyarar da firaministan iraki zai kawo tehran kakakin ya ce firaministan iraki muhammad shi'a al-sudani yana shirin kawo ziyara tehran bisa gayyatar da shugaban kasar iran din masu rufe ya yi masa bisa hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu ministan ya ƙara da cewa firaministan ƙasar iraki da shugaban ƙasar iran za su tattauna kan hanyoyin inganta hulɗar da ke tsakaninsu a fannoni daban-daban da kuma aiwatar da yarjejeniyoyin da ƙasashen biyu suka kulla a baya bagayi ya bayyana cewa abubuwan da ke faruwa a yankin musamman a siriya tabbas za su kasance cikin batutuwan da za a tattaunawa idan aka yi la'akari da mahimmancinsu ya kamata dukkan kasashen yankin su mutunta shawarar mutanen siriya magai ya tabbatar da matsayin iran karara kan sabbin abubuwan da ke faruwa a kasar siriya bayan faduwar tsohon shugaban kasar bashar al-assad ya kuma ce tahiran na jaddada cewa tana mutunta shawarar al'ummar siriya ya kuma jaddada cewa kamata yi dukkan kasashen yankin su mutunta shawarar da al'ummar kasar siriya suka ɗauka. kakakin ya ce tabbatar da amincin siriya da yankin yana da mahimmanci ga iran da ma yankin baki ɗaya. mun bayyana damuwa game da hakan dole ne siriya ta iya yanke shawara game da makomarta ba tare da tsohon baki na yanki ko na ƙasa da kasa ba kamar da ministan harkokin wajen iran abbas rakci ya sanar kwanciyar hankali zaman lafiya da hana duk wani hargitsi a siriya za su kasance masu amfani ga iran da ma yankin baki daya a wani bangare da yake amsa tambaya kan yiwuwar yin shawarwari tsakanin iran da amurka ba bagai iya ce tehran ba ta taba fita daga teburin tattaunawa ba kuma a ko da yaushe tana fifita hakan ya ƙara da cewa iran a shirye take ta yin shawarwari don ɗage mata takunkumi da kawar da damuwar da ɓangarorin ke da game da shirin nukiliyar ta da ake ta takaddama a kai ya kuma jaddada cewa wannan ita ce tsayayyar matsayar iran ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, takwas ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 383 da suka gabata a rana irin ta yau, wato takwas ga watan Janairu na shekara ta 1642 Galileo galile wani masanin ilimin taurari ɗan ƙasar Italiya ya rasu yana da shekara 78 a duniya. Galileo ya ɗauki shekaru goma sha tara na farko na rayuwarsa yana koyon ilimin adabi sannan kuma ya yi amfani da gilashin lines na Ibn Haisam wanda shine kikiro satin daga farko sannan ya samar da wani babban tabarau na hangen nesa inda ya hango sararin samaniya da kuma ya gane cewa wata tsari wanda ake tsara a cikin sararin samaniya wanda yake tafiya a bisa ɗabi'a ya tabbatar da cewa wata yana dunkule ne sannan kuma rana tana tsaye a wuri guda kuma duniya wato ƙasa tana zagaye rana ne wannan ilimin na abu rehanal ne, wanda shine masani musulmi na farko na ilimin taurari musulmi da ya gano haka shine kuma aka gano bayan ɗaruruwan shekaru tare da tabbatar da shi amma hakan ya fusata malaman kiristoci na lokacinsa wanda kuma sa gurfanar da shi a gaban kotu tare da tilasta masa ya kare ta kansa masu saurare ko kun san cewa shekaru 93 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan janairun shekara ta 1932 abdulaziz bin sa'ud ya zama sarkin kasar saudiya tare da taimakon turawan ingila kafin wannan lokaci dai ya kasance a cikin shugabannin kabilun larabawa a yankin najad a cikin karni na goma sha tara da kuma karni na ashirin miladiya ya yaƙi sojojin daular usmaniya waɗanda suke iko da yankin hijaz a wancan lokaci amma shekara ta 1903 ya kwace wani sashe na yankin hijaz sannan kuma bayan faɗuwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na biyu turawan ingila sun taimaka masa ya yaƙi sharifu makka sannan kuma a wannan lokaci sharifu makka wanda aka fi sani da hussein bin ali alhashimi da ƙarshe ya ƙwace iko da yankin hijaz gaba ɗaya kuma korar sharif makka da haka kuma ya haɗa yankunan makka da madina bayan wata yarjejeniya da ya kulla da turawan ingila a garin jidda inda suka amince masa cewa ya zama shugaban yankin baki daya a shekara ta 1926 sannan kuma a ranar irin ta yau a shekara ta 1932 turawan ingila suka amince da kafa masarautar ali sa'ud wadda suka nada abdulaziz ya zama sarki na wannan masarauta kuma suka sauya sunan kasar ta hijaz daga sunanta yadda take tun lokacin lokacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa sunan iyalan masarautar sa'ud da kuma danginsu wato saudiya kasar wadda Turawa suka kafa ta haɗa dukkanin yankunan Hijaz da kuma Najad da kuma sauran yankuna waɗanda suke gabashin jazirar Larabawa waɗanda Turawa suka taimaka ma Abdulaziz ya mamaye su. Bayan korar da suka yi wa dakarun dolar Usmaniya daga wannan lokaci ne kuma a shekara ta biyu aka kafa a kasar Saudiya har inda yau take 'ya'yan Abdulaziz ne dai suke mulki da kasar. masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ali akbar hashimi rafsanjani ya rasu yana da shekaru 82 a duniya sakamakon bugun zuciya an san shi a matsayin ɗaya daga cikin jigajigan siyasar jamhuriyar musulunci ta iran an haifi ayatollah hashimi rafsanjani a ranar 24 ga watan agusta na shekara ta 1934 a ƙauyen rafsanjan a cikin dangi masu arziki a farkon shekarun 1940 ya tafi makarantar hausa wadda take birnin kom domin ya ci gaba da karatu sannan kuma ya shiga cikin masu yaƙi da gwamnatin fahlawiyawa tare da marigayi imam Khomeini. an san hashimi rafsanjani a lokuta daban-daban kafin nasarar jin juhalin musulunci a matsayin ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya wanda hakan ya sa aka ɗaure shi a lokuta daban-daban saboda gwagwarmayar da ya yi da gwamnatin fahlawiyawa in kama karya amma bai watsi da manufofinsa ba sannan kuma bai bar jagoranci na juyin juhalin musulunci da imam kumine ke jagoranta ba bayan nasarar juyin juhalin Aitullah Hashimi Rafsanjani ya zama ministan harkokin cikin gida na riko sannan kuma ya zama shugaban majalisar shawarar musulunci na tsawon wa'adi da dama. Aitullah Hashimi Rafsanjani ya kasance mataimakin babban kwamandan sojojin kasar Iran na tsawon lokaci a zamanin yakin da aka kallafa wa kasar. An zaɓe shi a matsayin shugaban jamhuriyar musulunci ta Iran ta hanyar ƙuri'ar jama'a a shekara ta 1989 kuma an sake zaɓen shi a karo na biyu a shekara ta 1993 inda ya rike mukamin shugaban bangaren zartarwa har zuwa shekara ta 1997 a shekara ta 1997 bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci sai said ali khamenei Aitullah hashimi rafsanjani ya zama shugaban majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci mukamin da yake rike da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsa sannan kuma ya kasance a kowane lokaci a matsayin mamba na majalisar kwararru masu zaben jagora ya kuma rike mukamin shugaban majalisar daga shekara ta 2007 zuwa 2011 Allah ya yi wa Aitullah Hashimi Rafsanjani rasuwa a yammacin ranar Lahadi 8 ga watan Janairu na shekara ta 2016 sakamakon ciwon zuciya sannan kuma ana kallon Rafsanjani a matsayin ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmawa wajen kafa tsarin jamhuriyar musulunci a ƙasar Iran sannan kuma ya taka muhimmin rawa a lokacin gwagwarmaya da sarakunan Pahlawiyawa waɗanda suka yi mulkin kama karya tare da miƙa ƙasar kacokaf ga turawan yammacin duniya sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin nan muryoyin ku masu saurare kamar da muka riga muka labarta muku bayan da aka kore su da kasashen Mali Burkina Faso da kuma Niger a tsakanin shekarar 2022 zuwa 2023 sannan aka neme su fice daga Senegal da Chadi kasar Africa ma na shirin rage dakarun Faransar a kasar da wannan shine maudu'in namu a yau a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan jagoranta malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. A hakikanin gaskiya wannan mawuyi da kuka kawo a yau to mun ji daɗi kuma na muku murna da farin ciki kuma da godiya ɗari bisa ɗari. To a hakikanin gaskiya kurar ainihin sojojin ƙasashen waje a ƙasashen Nijar da sauran makwatanta abu ne lallai wanda ya dace kuma duk wata ƙasa ta Afirka matakin da ya kamata ta ɗauka kenan ya kasance an zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tunkara waɗannan azzaluman domin wallahi sun matallahi da tattalin arzikinmu da lafiyarmu da zaman mu, wallahi wa'annan kasashen su ne umar aba'isin duk wani tashin hankali a kasashenmu na afirka ko a ina inda dai kasa ta afirka wallahi su ne sala kuma su ne ke a kai to ya kamata a ce su shugabanninmu na afirka sun zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma sai sun fidda tsoro a tsakanin su sun tabbatar da lallai babu tsoron wayannan. amma in suka zama yan amshin shatan wa'annan ƙasashen wallahi ba za mu taɓa samun ci gaban arziki a ƙasashen mu ba kuma za mu taɓa samun zaman lafiya a ƙasashen mu ba abin da ya kamaci ainihin su shugabanninmu na afirka kenan muna fatan mu ma nan najeriya allah ya kawo mana lokacin da za mu samu wanda zai tsare zai tsare karagar mulki ya koran mana wa'annan azaliman barayi masu yi mana sata Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa duk sashen Hausa na murya Iran barkamu da haka. Dangance da wannan maudu'i da kun ka bada ni a ra'ina zan ce eh, lallai an kore su daga wannan kasashen amma gaskiya eh, lamari na ivory coast ba ɗaya ne da lamari na abinda shahe wannan kasashe na is da kuma chadi da kuma senegal saboda abinda suka furta su magabatan ivory coast abinda sun ka furta cewa sake tsari ne za su a'a ba wai kuras za su ba sake tsari ne za yi na sojan horon shi da kenan kenan ya kamata mutane su gane sarai da cewa sake tsari da korasu ko ficewarsu daga Ivory Coast ba ɗaya bane da kalmomin ba ɗaya bane ba ina abinda muke fata abinda za a duba a wannan cewa kawai wani wasan yara ne wasan yara ne na watara da yake so zuwa ga kasashen IIS wanda muke da fatan Allah da ya ƙara tuna asirin su Allah ya dora mu bisa kansu duka azzalumai da na Yahudawa da wanda suke tare da su ma mutanen mu bakake Allah ya tuna asirin su mai magana Aliban Kula sakatare na babban kungiya ta masu kira da saurare ta ƙasar Nijar rashin maradi sashen Hausa gidan radon jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana na suke dan mutane limanci birnin ɓarshen to asan barka wannan abun kusan har yanzu ni nake ya ce ai ba ta sojojin ƙasa horon shi ba ko na amerika ko na rasha daga cikin ƙasar afirka ke zama lahiyar mu a'a mu hidda kanunmu daga saba ma allah mu al'umma ƙasashen to in muka yi haka kenan sai taimakon allah ya shigo cikin ta sojojin amerika da horon shi cikin ƙasashen mu sai zama mai amfani zuwa ga al'umma mu amma in ya zama na horon sun eh, sojojin horonsa sun yi ita cikin kasashen mu kuma mu ba mu ita daga cikin saba mu Allah ba har yau aiko ce ba kenan matan da muke dai yan uwa gaba ɗaya na kasashen nan da muke ta kokowa da horon shi da horon shi to muke kokowa da zanuban mu na tsakanin mu da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dubin gaisuwa da hawata alheri hassan a gaishe ka daga farko dai kuna tare da umaru musa daga nyame eh, lalle kora tojin amerika da faransa ba shine mu mai da al'amarin wajen allah mu mai da al'amarin wajen allah idan muka koma ga allah muka hidda komi daga cikin rayuwarmu mu hidda wani bambamci dan uwa ba ya san dan uwa komi baka fatan komi sai ka ga dan uwarka yayi kumya mu kiyaye saba ma Allah mu bi dokokin da Allah ce a yi to wallahi idan muka yi waɗanga insha Allah insha Allah za mu gama da duniya lahiya amma wallahi idan muna saba ma Allah to Allah zai sabko mana da bala'in da bamu taba sanin irin shi ba ma amma wallahi idan muka tsaya kai da fata mun kai tsaye wuri guda muka kiyaye mayya mayyan zunubai shi da adam tara na bai cika goma ba amma dai mu kiyaye mai maye yanzu dubbai wallahi idan muka kiyaye shi komi namu yana taya cikin ruwan sanyi kuna tare da umaru musa daga nyame a huta lahiya tokar da ya shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan Radio mai albarka na sashen hausa na box radio iran mai magana aminu ne daga nan maradi jamhuriyar nijar to lalle dai mu wannan ficewa ta sojojin nan na kasashen turawa ba ma faransa ta kadai ba mu dai alheri ne a gare mu mu dai yanzu duniya ta gani nijar ga yanan da izinin allah in allah ya da muna fatan ubangiji allah ya kara nisan mu da su daga dukkan wasu wanda ba alheri bane kasancewa tarayya halayyar mu da su da mali da burkina faso ina fatan kuma a ce senegal kinnan da wannan cote d'ivoire kinnan su ma su kore su su fice musu da kasa tun da zaman su ba wani alheri ba ne suna a cikin kasa da na'urorin su da komi amma a banza sai a zo ana ta kawo hari tun da dama ƙarya ce suke suna cewa zawa ne suke suna wani taya sojoji ko kuma suna kare kasa suna kare muradinsu ne dai suna sata kawai yawancin su ma duk ba sojoji ba ne injiniyoyi ne kawai na sanayya abubuwa to ubangiji Allah ƙara nisan tasu da ƙasashen afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusa lokal gamin magami a tarayyar najeriya muna godiya da wannan maudu'i da kuka aza mana na korar sojojin faransa daga ƙasar mali da burkina faso da nijar wannan tsari ya yi daidai muna kira kuma da sauran kasashenmu na afirka tun daga matakin najeriya da sauran su kamaru ya kamata su masu ɗauki wannan mataki su gane cewa kasar faransa fa ba ƙasa ba ce da addinin musulunci sannan kuma abinda suke kira gare shi ba suna kira bane akan addinin musulunci idan kuka duba a yanzu irin yanayin da muka tsinci kanmu na rudani a tsakanin mu ta najeriya da sauran mu na afirka wallahi ƙasar faransa ita ce ummul haba'isa duk wani ƙungiya ta ta'addanci da take horarwa a ƙasashenmu na afirka faransa ce sunana nasiru malam sula malam fal daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar sannan wani bangare guda kuma limamin mata ne to ai nake ganin ba wani abin mamaki ba ne muryar musulunci ta iran cote d'ivoire da za ta rage dakarun soji na faransa daga cikinta ta rage yawansu ina tunanin bai zumun da mamaki ba kuma bai taba zuwa da mamaki kuma kaɗan lokaci kaɗan ya ma kusan rage ya insha Allah dukkan su ma korarsu za ta yi ba ma yawancin ta ba tunda haka ji an ce wai bayan eh, da eh, kasashe da dama kamar su Mali Burkina Faso Niger da sauran makamanta haka sun kore su to wata rana ka kaba su duka za a fidda su duk kasar da ta zamanto munafuka kamar ka ɗauka su faransa in wata ƙasa ce walla ƙarshen rayuwar ta kuka kuma ita faransa ta tsima lokaci sai ta zamanto ita kaɗai babu wani wanda ke tare ta tukwar daga baya ta zo ta yi regretin irin lamarka wannan a yanzu ɗan lokaci kaɗan nan ne muryar musulunci ta iran ki sa ido ki gani wata rana ko da rai ko babar rai na ni dai limamin mata sai kin sa maudu'in cewar gashi faransa rayuwarta babu ita ta murje kamar irin na kuda ne ka je wajen mai nama ka kakkaɓe shi garin bugewa kawai ka ya mutu ma duka ramus ya kare wannan babu abin mamaki Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Rashi Umar daga Ankwat Sabon Gari da Makarar Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan tafi albarkacin bakin ya dangane da wannan maudu'i na wakarana. To gaskiya kamar yadda muka gani ya faru a Mali da Burkina Faso da Jamhuriyar Nijar. Haka kuma yake shirin faruwa a sauran wasu kasashe wanda faransa ta raina to gaskiya wannan abin bai zo mana da mamaki ba ganin yadda daman tura wannan ba san zaman su muke a kasashenmu na afirka ba kuma yanzu kamar burkina faso da mali da niger suka bude wata kofa ta korar turawa wannan kuma gashi sauran kasashen afirka suna koyi da su mun ji daɗin hakan ɗari bisa ɗari kuma muna fatan ubangiji allah kawo zaman lahiya da sabon arziki a ƙasar mu ta afirka da ma duniya gaba ke ɗaya na gode ku tashi lafiya. salamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriya musulunci ta iran sunana usman maidala gosheri a jihar da magaran cikin jamhuriya ta nijar hakika na gaskiya faransa ta gama ganin eh, zanen ta ya makunci cikin kasuwa duba da kasashen da take wa kallon makaskanta kuma kallon kasashen eh, da ba su da wayewa da za su iya koron mutum guda na faransa wa malatana eh, bataliya ta ko kuma dakarun sojojin ta da kasarsa wato suke ga kasashen afirka kan magiya waye zaman faransa ga kasashen su babban illa ce ga bangaren tsaro da ma tattalin arziki wanda hakan sun daɗe suna zalunta waɗannan kasashen namu baya-baya a wasu kasashe sai ga eh wannan kasashen da suka kori kasar faransa musamman mali burkina faso da ma kasar ta nijar eh, suna ga ci gaban da suka samu ta harkar tsaro wanda dama can kasashen eh, mu eh, sun yi juriya ne sun yi haƙuri duba da wa'insu mutanen da suka yi karyan kafa suka kama da wa'annan turawa suke wa husun arzikin kasashen mu da wayan cewar za su kama da gudunmuwar tsaro a mu wanda hakan an sani zalunci ne karara kawai dan dai karfan kafa ne baka da dama da zaka iya bujiro da magana ka kore su ko kuma su tuma da kasa su hutuma da wani munahucin to haka muke cewa dai kan mage wa yanzu ko ya waye faransa kisan inda dare ya miki ka kasashen mu na afirka ba nijar ba mali ba ba chadi ba ba ma senegal ba duk wata ƙasa da ma wanda ingila ta rena da sauran kasashen da suke ganin eh, faransa tana da gindin zama a gurin kwa yanzu faransa ta eh, kashin ta ya bushe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryoyin masu sauraron radiyon kasa irin radiyon musulunci to da farko dai suna na sani dawo walaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar ne to ficewar eh, sojojin faransa daga kasashen mu kamar mali burkina Eh, niger mu ce chad ce senegal duk bai zo muna da mamaki amma ficewar sojojin faransa daga abricos ni shine yake ban mamaki duba da cewar shugaban kasar abricos alasan watara kusan karan farautar kasar faransa ne kuma a ce an waye gari wai shi ma ya ayyana da cewa sojojin kasar faransa za su fice daga kasar kai an jima ana ruwa kasa na shan yawa kuma ina jan hankalin Eh, ma'aikatanmu na Nijar musamman ma wanga kungiya ta yes domin wanga shigo-shigo ne ake nema a wa kasashenmu to ya kamata a ce wanga kungiyoyi na yes kusa ku yi karatun ta nutsu duba da cewar wanga mutumin ayyana da yi da cewar sojojin faransa za su fice daga ƙasarsa akwai alamun kamshin gaskiya kwa Eh, a duba da ya sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio jamhuriya ta addinin musulunci ta hera bo mai magana mahmudu isufu dan asalin niger dan jihar maradi kuma mazaunin italiya ina gaida hassan barka da kai da abuka yake ka baki ɗaya alkhairar allah ya kai muku dangance da fecewar sojojin faransa a yankin afirka musamman chadi da senegal da cote d'ivoire za a rage su duka zance ne wanda ake ba ake ce ma labarin amazon kurege su tubu hutu ne sai duka wannan bayanan da suke yi su kasashen da za su inda sojojin faransa cikin kasashen su shi kuma shugaban kasan faransa ya hito kuma ya tona asiri ya faɗa asalin gaskiya kenan zance ne wanda ba shi bane ba sai dai ubangiji Allah kare mu da shirin su ubangiji Allah kare mu da mummunan aniyas muna fatan kuma shugabannin mu saura na Afirka sai kishin kansu su yi kishin al'ummarsu da talakansu da albarkacin da Allah Allah ya su da su cikin kasar su kwana da kansu da kansu kuma Allah ya ƙara kari shugabannin IS To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agarsu don kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari da uku da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan batun kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasar Chadi da kuma Faransa. Za mu ji dalilan da suka sa hakan ta faru. da kuma waɗanda za su amfana da yin hakan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a hukumance ƙasar chadi ta sanar da kawo ƙarshen alaƙarta ta tsaro da ƙasar faransa a ranar 29 ga watan nuwamba na shekara ta 2024 da ta ƙare zaɓar wannan ranar yana da nashi muhimmanci saboda ya yi daidai da zagayowar lokacin samun 'yanci daga faransa wato rana 28 ga watan nuwamba na shekara ta 1958 kuma bayanin da mahukuntan ƙasar suka faɗa cewa suka yi matakin yana a matsayin kaiwa ne ga samun cikakken 'yanci ƙasar ta chadi dai ta ɗauki wannan mataki ne bayan sa'o'i kaɗan daga ziyarar da ministan harkokin wajen faransa jean-noel barot a wannan ƙasa wacce tsohuwar ƙasar da ta yi mata mulkin mallaka ce ɗaukar wannan matakin da ƙasar ta cadi ta yi ya biyo da tambayoyi a kan yadda alaƙar ta da faranta za ta kasance a nan gaba idan muka yi dubi ga tarihin alaƙar ƙasashen biyu ƙasar chadi kamar yadda wani farfesa na jami'ar portsmouth ya bayyana tana a matsayin cibiyar ginshikin siyasar faransa a cikin yankin tsakiyar afirka kuma tare da cewa ta samu yanci tun a shekara ta 1960 sai dai duk da haka ta ci gaba da zama ɗamfare da tsohuwar ƙasar da ta yi mata mulkin mallaka ta fuskokin tsaro da soja ta hanyar wato jejjenoyin da suka kulla su daga cikin waɗannan jejjenoyin da akwai waɗanda aka kulla a shekara ta 1960 da kuma ta 1961 da kuma ta 1967 sai wacce aka yi a shekara ta 2019 waɗannan yarjejeniyoyin dai sun baiwa paris fifiko daga ciki da akwai haƙƙin yin amfani da cibiyoyin soja da take da su a kusa da babban birnin kasar injamina hakanan baiwa faransan haƙƙin yin shawagi da jiragen ta yaƙi a sararin samaniyar wannan ƙasa a madadin haka ita kuwa faransan za ta rika baiwa sojojin chad horo da kuma wasu makamai za ta ba su za kuma ta rika aikewa da masu bayar da shawara ta fuskar soja da bayar da taimako na kayan aiki idan har ƙasar ta fuskanci wata barazana daga waje hakanan kuma taimakawa wajen tabbatar da tsaro a cikin gida sai dai kuma waɗannan yajinoyin sun zama wata ƙafa ce a gaban faransa domin shiga da tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan ƙasa wato chadi a wani rahoto na shafin watsa labaru na african argument an bayyana cewa chadi ƙasar da faransa ta fi tsoma baki a harkokin cikin gidanta ce idan a kwatanta da sauran ƙasashen afirka faransa tana shiga da sojojinta hatta a cikin rikice-rikice na cikin gida a ƙasar ta chadi ta kuma taimaka mata wani lokaci in tana rikici da ƙasashe makwabta ga misali a lokacin da tsohon shugaban ƙasar chadi idris deby ya fuskanci tawaye a cikin gida sojojin faransa sun shiga cikin batun domin kare shi wannan ya faru a tsakanin shekara ta 1990 da 2021 a tsakanin shekara ta 2006 zuwa ta 2008 kuwa da aka yi 'yan tawaye masu tsanani faransa ta rika baiwa gwamnatin ƙasar ta chadi bayanai na sirri da ta tattara a shekara ta 2019 kuwa jiragen yakin faransa sun rika kai hare-hare akan 'yan tawaye ta kuma taka rawa wajen murkushe su. idan za a iya tunawa a lokacin da chadi ta yaƙi da ƙasar libya ƙasar faransa ta taka rawa wajen taimakawa chadin wanda haka ya yi sanadiyar murƙushe sojojin ƙasar libya to wani fage na alaƙar ƙasashen biyu shine fagen faɗa da ta'addanci a cikin shekaru goma na bayan nan faransa tana ɗaukar chadi a matsayin muhimmiyar ƙawa a fagen faɗa da ayyukan ta'addanci musamman ma dai a yankin sahel ta yi amfani da bagiran da ƙasar ta chadi take a kansa wanda shine tsakanin sudan libya da niger da kuma nigeria wannan yankin ya zama cibiyar take amfani da shi a ƙarƙashin farmakin nan take kira da burhan na fada da ta'addanci kuma wannan yankin ya zama cibiyar da ƙungiyar nan ta boko haram ta rika cin karanta babu babbaka muhimmancin ƙasar ta chadi ya ƙaru saboda ƙaruwar ƙin nuna amincewa da ci gaba da zaman sojojin faransa a cikin ƙasashen yankin sahel da kuma ficewarsu daga cikin ƙasashen mali da burkina faso sannan daga baya ma da jamhuriyar nijar sai ya kai cewa ƙasar chadi ita ce mai muhimmanci da ta rage a wannan waje ga ƙasar ta faransa ta kai ma ga cewa a cikin kwatan satumba na shekara ta 2024 ma'aikata harkokin wajen faransa ta fitar da bayani take cewa faransa ba za ta iya jurewa cadi daga ƙarƙashin ta ba a tsawon shekarun zaman sojojin na faransa a cikin wannan ƙasa an ƙulla alaƙa mai ƙarfi ta fuskar soja. wani abu mai jan hankali shine sanarwa yanke hulɗar tsaro a tsakanin Chadi da Faransa ba shine abin mamaki na farko ba wanda ya zama labari a ƙasar chadi a baya an yi lokacin da shugaban ƙasar muhammad debi ya tafi ya kai ziyara zuwa ƙasar rasha inda ya gana da shugaban wannan ƙasa wato vladimir putin wanda an san shi da adawa da ƙasashen yamma musamman ma dai ƙasar faransa bayan amurka da ingila inda ya zamanto waɗannan ƙasashen suna faɗa da shi a ukraine abin da ya biyo baya shine ziyarar da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya kai zuwa injamina inda ya tattauna da mahukuntan wannan ƙasa a kan batun faɗa da ta'addanci da kuma baiwa chadi makamai domin ta yi faɗa da 'yan ta'adda wani matakin mai jan hankali da debi ya ɗauka shine na dakatar da ayyukan sojojin amurka a cikin wannan ƙasa a sansanin da suke da shi na Hejikosi wanda hakan wani mataki ne mai jan hankali da yake nuni da cewa tamkar Debi yana raba hannun riga da ƙawayensa nema. A daidai wannan lokacin da alaƙa Faransa da Chadi take bunƙasa a gwamnatance, al'ummar ƙasar suna nuna ƙin amincewarsu da kuma yin fushinsu a kan ci gaba da zaman sojojin Faransawa a cikin ƙasarsu. A bisa wannan dalili za a iya cewa janyewar sojojin na ƙasar faransa a yanzu faɗuwa ce ta zo daidai da zama wato daidai da buƙatun al'ummar ƙasar da sun sha fitowa kan titi suna nuna ƙin amincewa da hakan ta hanyar yin zanga-zanga da gangami hakanan ta dace da buƙatar mutanen yankin sahel da suka kifar da gwamnatocin ƙasashensu domin kawo ƙarshen tasirin faransa bayan harin da boko haram ta kai a shekara ta 2024 a ƙasar ta chadi wanda ya ci rayukan mutane arba'in, 'yan adawa ƙarƙashin jagoransu muhammadu Dodie sun soki sojojin faransa saboda kansa wato sun kasa taimaka wa ƙasarsa wajen faɗa da ta'addanci don haka babu buƙatar ci gaba da zamansu a wannan ƙasa za a iya cewa ra'ayin 'yan ƙasa da suke nuna ƙin amincewa da zaman faransa da kuma 'yan adawar siyasa watakila ya yi tasiri wajen tunanin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a bisa wannan dalili za a iya cewa gwamnatin chadi ta zo ƙarshen alaƙata da faransa saboda ta sake daidaita sahu da kuma dubin yadda alaƙar ta za ta kasance da wasu ƙasashe masana na cewa da ƙasar rasha ita ce za ta fi cin moriyar wannan yanke alaƙa da chadi ta yi da ƙasar faransa domin dama ta shiga wasu ƙasashe na nahiyar ta afirka musamman ma dai a wannan yankin sahel domin taimaka musu a batun fada da ta'addanci da kuma cin moriyar korar kasashen turai da aka yi daga yankin to ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda shirin namu yana da ƙwararren lokacin kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gayyata ko zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.